devil. a yi dariya a sha kuka a sa waɗansu sai shauƙi da zuciya tana fatan da babu bayin barki kan ana mai sifar mu bai kamar abin tsoro ba a zuci ta take ta babbake ta kansa kwari-kwari an bi turba daban an ke, an kasa sauri-sauri wasu sun birkice sun haukace sun kama ɗare-ɗare dukiya tarkace komai fice komai akwai mafari in kanana karambi bina na shigo kanana kike ba da ka yau da dai ba a ah, ni ba mahaukaci bane wallahi ha kawai ni sallar takalmi a ah, ba ba ba sallar takalmi ku dai da kuke kawai dai garin ku kuwa kuke ku ba ku ba kuke wallahi aba ya eh, ah, to wannan zan iya wanke karin wanke fuska wanke iya kafa kawai shikenan ko kai da ka ta likita kafin ka shigo nan gurin ka tattara ashar mai karfi. Kai haɓa ta ka zo ka zauna a shirin maka makallon. kallon baka iya bane in gaya ma yadda ka ce so nake kafin ka zauna ka ce jar babban uba kai ka zauna jar babbar uba to san waje ka zauna ta yi daidai wallahi Allah ya bada lada barka dai yawa a'a eh Akalmukallon. ta ba kai wannan ashar ba to da bukatar ka ba za ta taɓa biya ba saboda shi aljani dan kuda a share yake bukata idan ka yi ta to za ka cin magaci kuma kafin ka zo an gaya min komai a dakata ai ba a mana katsalandan idan ka tashi ka zo nan kai shiru da ka zuwa kai ai ma aiki sakon ka zo tun kafin ka zo nan gurin aljani dan kuda zuwa gaya min komai kana so ka tsaya takarar dan majalisa a ƙaramar hukumar ku to idan ka cike wa dan kuda dukkanin sharaɗan nan aljani dan kuda zai biya ba bukata wannan shine magana gaskiya da gaskiya da zan gaya ma akan maka me yake so in maza gaya mun sharaɗin nan takara za ka yi kuma za ka cin magaci to saboda haka idan har ka cike sharaɗan da na gaya ma kai ne mutum da farko da za a bayyana ka ci zaɓe a wannan gari da sharaɗi guda biyu ƙwarara kaga na farko abu mai sauki ma shine za ka je za ka yi iskanci da mahaukaciya a kasuwa kaga na ai ba wani abu ne mai wahala ba za ka nemo hanji na macen sauro wannan ka karka kunnan komai a ɗakin ka ka kwata ɗakin ka baka aje sauran ya tare ka tantance kan maka lahu ba zan iya tarayya da mahaukaciya ba a cikin kasuwa ba kuma zan iya samu hanjin macen sauro ba ai abin da yake faruwa shi iskanci da zaka yi da mahaukaci a kasuwa ai ba za ka tafi kasuwar da jama'a dankan ba sai ka bari sai dare ya rufa lokacin kasuwa ta tashi za ka je ka samu mahaukaciyar ko ka rufke ta ko kuma ka sanya za ka yi kai dabarun da za ka yi iskancin ana kuma hanjin macen sauro ai mu ba ma gane mu mutane Allah ne isan hanjin macen sauro sai su aljani dan kuda ni ma su zan san su je su kawo mu da jiya ka zo ma nan cikin nan akwai hanjin macen sauro ya fi guda saba'in a ciki akan maka lau yanzu menene abin sarka da za a bayar ah ai kada ka biya mu ba wannan abin ba za ka iya biya mu ba saboda nan gidan da kake gani ministoci gwamnoni shugabanni kowa zuwa yake kuma i karbi aiki na kuma aiki yayi ballantana kai wannan kujera ta kama ai karma kujera ce kuma ina tabbatar ma da kai za ka ci zaɓe kuma za a busa usur a ce wane ya ci zaɓe a wannan ƙaramin hukuma. Kuma godiya ka godiya aljani ɗan kuda. shi ne ma wannan kwazo ya kyautata ma ya ma aiki. An munan gidan a'a ai ba na karɓar sadaka ne. Ajiyewa za ka yi aljani ɗan kuda yanzu yanzu nan zai ɗauka kan ka tashi daga nan ma ya ɗauki. Ba komai. To malam mun gode. Allah saka da alkhairi. Gode a kunya. Ka fitar da ni kunya malam. A'a kuma ni ni ma dan kuda ne ke fidda ni. in dai kunya ce ba komai ai ni ba da kama dan kuda kaf kasan nan ai ko ni ba na ba aljani dan kuda kuɗi hannu da hannu ni dan aljama da dauka Sannu? Na'am. Sannu. Wai ke me yasa ba kya kula mutane a cikin garin nan? Ka san ne ina da saurayi kuma mun riga mun gama komai da shi. Dai samari ne ki daina kula samari yan cikin ƙauyen nan yan ƙarya wanda ba su yi miki wani abu. Me yasa kike wani mu'amala da su? Ne mun riga mun gama komai da shi turowa zai yi. To in banda abinki ni in tura iyaye ne yanzu in ne abba na magana gobe sai ki gan shi a gidanku. kin san me nake so da ke? A'a. Ki samu lokaci ki zo ɗaki na mu samu mu yi magana mu tattauna. A'a, baba ta ta ce kan na biyo kowa sai dai namiji ya biyo ni. Ai wannan soyayya ce ta da ta can lokacin iyayenmu yanzu an waye. budurwa ce take zuwa gurin saurayinta su samu su yi magana inda suka kai matsaya sai aje gidansu a yi magana haka ake yi baby ki waye mana kima to shikenan sai dai na mace ta yawa ki shammace ta kar ma ta san kin fito kawai ki saki ki saci jiki kawai ki faru to shikenan baby to zuwa karfe nawa zaki shigo ga ya maka shi kenan baby ki gaira gida baby baby ya jikin nake to alhamdulillah kin zo da kwan eh gashi to Lelu? Da an malam. Ba ni wannan abin da zan fasa wannan kwan. To malam. Malam shi. Yau. malam gashi yawwa ba ni kwai guda ɗaya Jelu? Zo ɗauki wannan tukunyar. Ba na biyan. bani na uku to kin ga na ukun ko kin ga gashi ne da wani gam da wani bata duk aka tarkata miki rasa a ciki na farko ba za ki hayo ba yanzu kina jin wani abu a cikin ki to daga yanzu kin fahimce ni ya zamanto ki dinga kame kanki ba kowa zai baki abinci ki ci ba kin fahimce ni ko ba ko ina zaki zauna ki ta zance ba kin fance ni ki mutunta kanki ki daraja kanki ina fata kin fance ni kana tare da mutum yana kaunarka baka sani ba ko bai kaunarka ya ce wancan ungo ko ci wannan ko kaza ko na barka ka ki ci kin fance ni kuma kin dinga lalura kenan kin fance da kana har kwanan ki ya kai ba a so ki kai yanzu ba amma abin da nake so da ke duk wanda ya miki tayin abinci kar ki ci ki daina ci ko meye ko sarkin kwaɗayi ne akan ki ki haƙura don ta haka aka cutar da ki kina da kishiya ko to ta haka ta cutar da ke ba ta bukatar ke ma ki zo ki haifi zuri'a ki ci gado duk akan haka kuke yi ku daina amma kar ki daddare ki maida mata da martani Allah ya taimake ki Allah ya yi miki amma yanzu zaki zauna garau kuma zaki zuri'a kowa yanda kowa yake zuri'a haka zaki yin eh, Allah ya so ya Allah ya kiyaye Allah ya yi Allah ya sauke hmm. ta fita shi yake binne malam menene abin sadaka a abin da zaki je ki dafa wake ulu ba zan karbi komai a gurin ki ba ki je ki dafa wake kulu ai sadaka da shi so uku kina yi in kishiyar taki ma ta karɓa ta ci ba laifi bane kin gane na malam Allah ya ƙara kusanci yawo Allah ya shirfa asira. ci gaba da istighfari eh amma kar ki kokarin ki ce zaki maida mata abin da ta yi miki ki alita da Allah wannan yake ta wani na faɗa miki Muhammad ba san ki yake ba kawai yana miki wasa da hankali ta ya za a yi ce Muhammad baya suna bayar ƙaunar da yake nuna mu kawai shawara na nema a wurin ki. lalle kin yi nisa ina ga kin manta da waye mahaifin Muhammad ina ruwana da iyayensa ni kawai shi nake so ba iyayensa ba don haka ne ba ruwa akwai hanya guda ɗaya da za ki mallaki muhammad wace hanya ce ga wata akwai wani boka a kusa da mutum aikinsa sha yanzu magani yanzu zaki mallaki muhammad Zainab. Na'am. Ya gida ya su gugu. Tafiyan su ɗalan. Ya makaranta kuma ya aiki. Alhamdulillah. Masha Allah. Na san zaki mamakin yadda aka ke ganna a kofar gidanku ba tare da kin san da zuwan ba ko ha kawai ba ko? Gaskiya ka. Good. Ba wani abu ne ka ni wurin ki ba illa in bayyana miki irin san da nake ganin taba ganin ki da ne so ɗaya na jikin kwanta min a rayuwata. da fatan dai zaki karbe ni hannu bibbiyu kamar yadda zuciyata ta karbe ki hannu bibbiyu ni din kuma eh mana tabbeza rufa min asiri kamar yadda Allah ya rufa min asiri ni yar suwa a garin nan yadda matan garin nan kowa ke rububi suna son ka yau a waye gari a ce wai kuma ni kake so hmm? an sai ka sa naɗa min duka babana ba kowa ba ni ba a gidan kowa ba kaga karfa mun asiri ni gaskiya ba zan iya soyayya da kai ba ɗan matan da suke son ka suna da yawa ka je kun soyayya da su Zainab kenan wannan ai ba hujja ba ce kin manta shi so yana da ra'ayi sai abin da ka gani kana so ni ina ruwana da suna so duk da san da suke yi min ni kuma ke na gani na ina so kaga ni kuwa na san so amma ni gaskiya ni ba zan iya soyayya da kai saboda haka ina mai baka haƙuri ne kaga tafiya ta makar a gamu da kai yanzu tun ɗazin na jiran kifi wasu yanzu ina ji tsaya. to kai ka san baba ya dawo in ya dawo kuma baya bari na an fita kai ka sani ba. yana yin samun kifi kiya eh mana to ba damuwa ya magana alƙawarin nan <laughs> sai an yi aure ake wannan bawai a irin aure ai kafin ai aure ana ɗan taɓin shi ko ba haka ba zo ki gani zo bi ta mana a baki ɗauwa Bye. ba dole ba ya je ya ja da wancan da ya fi shi yana aiki da aljanu shi baka duba ba ba dole ba kalli ɗaliban malam yadda suke yawo kwararo kwararo a to ai ka san ya ji haɗa kansa ne da wancan malam marwan din shi kuma aikinsa yake da aljanu ai kaga dole harka su ba ta taba zuwa ɗaya ba ta ba ta zo ɗaya ba gaskiya wai ya ga maja da malam marwan abu ne mai sauki a garin nan kaga almajiransa cike shana kuwa anya ba can za mu koma ba to shi kenan ni dai gaskiya an asan raina ne dai a tunanina kawai mu koma can mu je muwa mu dan dinga jin daɗin da suke ji kawai dai abin da ya fi sauki amma ya kuka gani tunda wannan shawara ce dai a tsakanin mu mm, haka ya zan shawara ta kawai mu tashi dama yanzu hanyar wannan budura tana na ƙasa to gashi nan dai kana gani kuma an kaga yadda samari suke zuwa neman aurenta ta ki bari mata ma ki ta tsaya mata yadda ai auren ba tana son ta samu ta ci kuɗi ba shi yasa ai take ta tunanin ai sai ya dawo za ta yi aure ai kwaɗayi kenan kwaɗayi ba kuma mabuɗin wahala ni yanzu ku tashi mu je mu ma mu je in girki nan za a je a ja a je a ja kawai ha to shi ne malama asibiti kin san dalilin kiran da na miki na a'a kin ga wannan bangaren ku ne na malaman lafiya so nake a cikin asibitin nan naku duk wata kazanta idan Allah ya kai ki lafiya ki ɗebo min ita ki kamun nan kazanta kuma kamar wace iri kazanta ita ce barin fasara miki ko dan tayin yaro irin yaron nan da aka haifa sabuwar haihuwa ki dauko shi ki kamun shi nan ko kuma mahaifa wacce aka haifi irin yan biyun nan ita ma ina buƙatar ta wannan kazantar da ya kaf ita nake so ki kawo min nan zan yi amfani da ita to fa lamarin nan yana da wuya dole ne sai na haɗa kai da oganina su kuma suna da matsala to matsala kuma ta me suna da son kuɗi kamar su yi kwaci ba kuɗi ba in dai kuɗi ne wannan da Allah rubuta su da Allah magana ce ta hirme za a ba su kai kina jina ki tashi ki je gida nan bayan kofar ku ai akwai wata 'yar kwaba irin kwabat nan da ake jawowa kuke an buɗe wani abu kuke kuke ɗaukar ajiya to yanzu ki je ki jawo za ki ga kuɗi a ciki da yawa ki diba ki je ki kai musu ki je ki kai musu duk abin da za su yi in kuma mutum kin bashi kuɗin ya ce bai da ba ki zo ki ga ni na san yadda zan bin komar aljanu gurin ka ce za mu ci mu ba babbaka za mu yi yadda muka ga dama kai kaga in na aike ka dan uwarka wallahi ka sake tafiya bangon duniya langa wallahi Allah yana da dube ka wallahi nan karya ka wallahi ina aiken kan nan da ka fita minti daya yanzu kana bangon duniya wannan iskanci ne kuma kullun haka kaje ka dawo magana ko wanta bangon duniya shira ha kawai ba gari ba dalili ka je ka dauki kudin nan ka kai mata inda ka ji na faɗa ka je ka aje mata a gurin yanzu yanzu nan ka sauri ka je ka kai mata sakon nan a inda ka ji na faɗa nan ka je ka aje ana je kisa ku aje sai yadda na yi da shi kuma sarrafa shi sai ya kasance a tafin hannun nan nawa sai yadda na ga dama da shi sai na sarrafa dukiyar. muddin wannan ya miki aiki sarrafa muhammad ba sai tare da makulli ba ke dai kawai ki zauna a cikin shiri shi ne kawai wallahi <laughs> ni kan abin da malam yake ya fara bani tsoro gabaki ɗaya na neman ya kauce hanya ya ya ba kauce da har yana hulɗa da aljanu da wasu abubuwa yau kwana uku ina son maɗu da ku abin ya gagara gaskiya malam ya kauce hanya salamu alaikum amma alaikum salam. Alaikum salam. Dan Allah malam na nan guwa Eh malam ya san da zuwan ko kuwa? A'a. Gaskiya ba mu taba zuwa ba. Yau ma shine zuwan mu na farko. Sannan kuma aka ce idan har mutum ya zo nan bukatar sa sabiya. Haka ne? Wa ya gaya muku haka? Wanda ya gaya muku haka idan yana tattama. Ni zan iya raba muku gardama. Tunda kuka zo nan, buƙatar ku ta biya kuwa je in yi muku iso zuwa gurinsa Amma ka kwaikwaya ka, da labarin gani ba a labarin ka. jira a nan in dai malam ne yanzu yanzu nan za ku ga ya bayyana to shikenan mun gode okay to shikenan ba matsala kan'ana shi kalatin daban ƙarfin hali da san zuciya ba za a kai ya kan'ana ba kan'ana kan'ana kan'ana daban hali na daban mai abin tsiya da na kirki a yi dariya a sha kuka a sa waɗansu sai shauki da zuciya tana fatan da babu bai ana mai sifar mu bai kamar abin tsoro ba a zuci ta take ta babbake ta kasa kwari-kwari an bi turba daban an take an kasa sauri-sauri wasu sun birkice sun haukace sun kama dare-dare dukiya tarkace ko komai je komai akwai mafari in kanana karen binana shi ko kanana cikai ba da kai da dai ba